bayan da shugaba muhammadu buhari ya ba da umarnin dakatar da sakataren gwamnatinsa da babban daraktan da ke kula da sashen leƙen asirin ƙasa da ƙasa na najeriya da kuma bawa mataimakinsa umarnin gudanar da cikakken bincike dangane da zarge-zargen da ake wa'annan mayan jami'an gwamnatin guda biyu wasu 'yan najeriya sun fara nuna hautinsu da damuwarsu cewa ba lallai ne wannan binciken ya yi wani tasiri ba ganin cewar waɗannan mutanen da suke binciken wato mataimakin shugaban ƙasa da babban lauya na najeriya ko ministan shari'a su ne tun farko suka yi irin wannan aikin binciken kuma suka wanke babu shirin cewa ba da laifi kamar dai yadda wani ɗan fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa kuma mai shari akan al'amura barista bala usman yake bayyana mun a wata fira da ne da shi a abuja so da shi oki yana kotun directly ne karkashin karkashin mungunu saboda haka ina ganin ba an shigo da babu ne saboda ba ba an shigo da mungunu saboda ya duba kes babacir bane an shigo da shi ne saboda kes babake wato mun da ke faruwa ne kamar da nake faɗa kullum shi fa aikin nan aiki ne na adalci kuma duk shugaban da ba zai adalci ba alhaji ba zai ga adalci ba magana ta gaskiya lokacin da aka yi wannan bincike na farko mu abin da muka musa yi da aka tabbatar majalisa babu ya yi badakala da kuɗin gwamnati kamata a dauke shi a miƙawa hukuma wasu ke bincike su kamar da ake kowa amma ko da first time a kansa ne kadai aka zargi mutum da laifi aka bincike aka mai da laifi akwai alamun yayi laifi shugaban kasa ya kafa kwamiti karkashin mataimakin shugaban kasa wace banjo da Antony General Abubakar Malami aka bincike suka ce mutumin ba shi da laifi akan wannan binciken shugaban kasa ya rubuta takarda shi majalisa cewa duk abin da aka faɗawa wa ake kaji akan magana babu ce ƙarya ne no an aka zauna yan majalisu suka ce da gimma aka ta faɗa har sai ma ba za su ƙara su shugaban ƙasa bai dan mace mutumin nan ba da ƙarshe ba shi da shi ba abin mamaki sai kun samu labarin cewa wai ga shi shugaban ƙasar da ya wanke babu cin ajiyar ya dawo yana zargin babacin da laifi to abin da muka ɗauka shi ne ni tun da na ga maybe ina tsammanin yi wani bincike ne a gyan bayan wanda aka yi na farko a gani kuma ya samu wani abu saboda haka idan har binciken da ya saba binciken da shi mataimakin shugaban kasa ya kan mata yi ya samu an independent body wani mutum organization ko iya e kungiya mai zaman kanta yau ko ta wanda da ba ta tare da shugaban kasa su binciki a shi babacir saboda kuma sai aka mana ni na rasa irin wannan wannan wannan abu kaga wannan irin badakala sai kuma aka ɗau su kuma again mataimakin shugaban ƙasa da kuma antoni dinar suna ƙara bincikar babu ce to wani report ake so su kawo shi yanzu saboda me idan sun kawo report yau sun ce babu ce da ya laifi to abin da suke na bakara ne kenan ko kuma su ake su maimaita cewa dai again babu cikin ba da laifi because ba ana tsammanin shugaban ƙasa zai ƙara wata ga dawo shugaban ƙasa shi maza ai babu ce da laifi idan yawan nan idan kasashen da ci gaba ne wallahi ce shi zai shi mataimakin shugaban kwarai da gaske mm. saboda in ya karya duk shugaban da kawai kasa karka ba ta yi kamar a ci ba wato kana ganin kamar yanzu ma ci da za a sake wanke babu shi din ne tun da tun farko waɗannan mutane su ne suka wanke shi kuma su ne aka sake dama aikin su sake wanke shi kuma ba ni bakon lahi ba ne sabo wancan laifin da ne da suka ce bai da shi shine aka sake dawa kuma su yi bincike wato a gaskiya mataimakin shugaban kasa yana tsakanin wuya idan yau ya wanke babu cin za a ce baya goyon bayan yaƙi da cin hanci shawa rashawa in kuma ya ce babu cir ya yi laifi to shi kuma ya karya da sun da bincike ba yanzu ne ya binciken so abu ne wanda yake da sarƙaƙiya wanda kuma mun sha faɗa idan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana so ya ci ribar wannan yaki cin hanci yaƙi da yaƙi da rashawa sai ya miƙe tsaye na farko ya tsoron Allah na biyu ya haɗa kan ma'aikatansa ministocinsa da kuma head ɗin ɗinsa saboda aikin da ake kowa yana yin abu da girma ne ba ana mulkin ne saboda wai da gaske ana so a cin ai faɗa da cin hanci da rashawa ba na biyu dole sai ya cire son zuciya sai an rike sai sai an tantance wannan ɗana ne wannan kanya ne wannan da shi muka siyasa mu duk 'yan Najeriya 'ya'yansa ne daga kan majalisar shugaban ƙasa da wanda aka fayin mu duk da shugaban kasa ne kuma ya waje ba a kansa dole ne ya tsaya ya mana adalci amma yanda ake tafi da harkokin nan babu adalci a ciki bala usman kenan wani dan fafutukar yaki da cin hanci da rashawa ko mai shari a kan al'amura a tattauna da ne da shi a abuja yanzu dai an fa'ido a ga irin matakai da shugaba muhammadu buhari zai ɗauka domin ya warware ko ya karkare wannan ra'ayi na wasu 'yan najeriya cewa ba lalle ne wannan binciken ya tsina na komai ba umar faruk musa amurka a abuja najeriya